أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أيها الممدوح يا أفضل الورى ويا أيها المحمود الحمد واللواء بسرك بالذات العلية باسمها وبغسلي والبيت الحرام وبالقرآن دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرأ زد العلم فينا واكفنا الشر جملة وصل نادمين عن غرور وعن أهوى على أحمد في كل مد ومختم صلاة وتسليم مدى الدهر والدنيا اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا إلى الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من لقاءنا في هذا المجلس muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ƙaddara saduwa a wannan majalisi mai tubban albarka domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda idan ban manta ba a wancan shi ko kuma in ce jiya mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da tara wanda muna kan bayani akan ta lokaci ya halinsa yau kuma za mu ci gaba daga ayan da muka tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa yake cewa إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لهم ما تفضل مشكور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 بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون gadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa waɗanda suke ɓoye gaskiya cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance su wanda kuma a jiya muka bayani akan cewa a wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suke ɓoye gaskiya Allah zai la'ance su muka ji maganar da malamai suka yi daban-daban a game da wannan aya wanda kuma muka ji maganar da ma wasu malamai suka akan cewa to da wannan aya ne to duk wanda ya san alƙur'ani kuma ya ɓoye abin da ya sani na alƙur'ani mai girma to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai la'ance shi wanda muka ji kuma abin da wasu malamai suka ce cewa a'a ko da ka san ilimi ko alƙur'ani ka sani so samu saboda ɓacewan zamani yanzu to za ka iya cewa to sai an baka wani abu kafin ka sanar da wani ilimi wanda kuma muka ji baituka wanda sheikh abubakar ko kuma ce sheik yusuf abubakar sokoto yi a faɗin mahimmanci na ilimi muka zo su baitutuka nasa da yake cewa zai jiragen gun iyayen yara na allah mai ya sa makaranta wanda daga cikin amfanin ilimi a sheik aliyu aqilu shi ma a cikin littafin sa na fasaha aqliya haka dai ya yi bayani a kan mahimmancin ilimi ina nuna cewa duk inda ilimi yake ka je ka kwakulo shi ka yi shi kakka bar ilimi a ko inda yake ko a kawai ilimi yake je ka ka samu shi inda yake cewa kulun kuli fit a butun kule ƙalau-ƙalau ƙalubale kacece-kacece me yi abu da ke yaɗo kuma dunkule ya watsi ya barbazu tattare darasa ga shi a mulmule kadan na zuciya da ilimi ake ƙalubale abin da ya kyautatu da mu yi mu himmatu kan mu shigulgule mu kyale buƙatar zuciya cikin ilimi mu shigulgule a ofis ko a cikin to ake wani ko a mukalkale mu je mu tsayo mu fito da shi mu jajjayo shi mu ne ya ce shi yana magana ne akan ilimi ya ce shi ilimi duk inda yake a ofis ko a cikin to ofis ya shiga ya makalkale ko ko sito yake to ku jayo shi ku fito da shi ko da yana makalkalewa wanda kuma ya ce shi ilimi shine ya watsi ya barbazu magashi a tattare ko ina akwai ilimi magashi a mulmule yake a guda amma ya watsu saboda muhimmanci shi duk da ya gama magana akan duk inda yake kaje ka kwaso shi a ɓoye yake duk inda yake kaje ka kwaso shi sai ya ce me yake magana akan akan ilimi ne yake magana to akan ilimi ne fa duk yake magana nan kakka shawai sana'a ce zaka je ka kwakulo ta inda take ko neman auren da za zaka rika ƙulla jihin da yake ce a duk shi ba a kan sai ba ba ce ina magana kan ilimi ne A kan ilimi ke magana wanda shi ne za ka samu maka amfani saboda ka duk inda ilimi yake san inda yake kuma kwakwalo shi wanda saboda mahimmancin ilimi ba ma shi kaɗai ba malamai da yawa daban-daban sun yi magana akan ilimi saboda ka duk wanda ya ɓoye ilimi bayan ya san ilimin to Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance shi yanda malami kowane abu yana neman shiga gafara shi kuma wanda yake koyi ayoyi komai zai la'ance shi wanda kuma a yau za mu tashi ne aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu ma tafaddal mashkur إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله سبحانه وتعالى يسبر لكما إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا أتوب عليهم muka ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala anan yana magana ne dai akan wa'annan wa'anda suka ɓoye gaskiya domin mafi yawan sun sun ɓoye gaskiya suna da dama da za su tuba sai kuma su tunanin cewa ai yanzu lokaci ya ɓoye suna ganin ai Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta musu ba amma Allah subhanahu wa ta'ala shi duk yawan zunubanka in dai ka nema gafaran sha su yana gafartawa duk ka gama musulmai kai wancan kai wancan a ƙarke in dai ka gane gaskiya ka gane al'amarin in dai kai magafarin Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta mun shine tawwabu rahim yawan karɓar tuba mun jin ka bayin sa da ku kome ka kasance kana yi kar ka cire ka kasa gai ne da yawa ka san ka kashe kana gani kai a yanzu kai rayuwar ka ma amfani kai magafarin Allah Allah zai gafarta maka in dai ka canza To kuma ba haka jiya dai muka ji dalilin sa kuma wannan aya muka ce wai Allah ya so kodda wannan aya ne akan kafiran da suka ɓoye gaskiya. Allah subhanahu wataala zai la'ance su mala'iku kuma za su la'ance su da kowa zai la'ance su. duk tunda Allah ya ce haka to ka san za a samu wanda za su tunanin su Allah bai ta musu ba saboda nasu sun yawa. Sai Allah ya so kodda wannan aya cewa ai illal lazina tabu wa aslahu bayyanu ulaika tuba alayhim. waɗanda suka gyara ayyukansu suka bayyana abin da suka ɓoye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zuwan shi a littafan su Allah ce fola ya ina zan karɓa tuban su domin ni ne ai mai karɓan tuban to tunda ni nake karɓan tuban ni kuma nan karɓi tuban nasu sai a yi babu yadda za a yi a wannan aya malaman tafsiri suka ce ai da Allah subhanahu wataala ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayanu ai aslahu suka dawo akan abin da suke suna aikin banza yanzu kuma aikata aikin alkhairi kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa bayyanu ma'ana abin da suka boye da Allah ce innal ladzina tumuna wanda suke boye su sufufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da suka boye sai suka dawo suka bayyana shine bayyana suka bage na abin da suka boye sai to su gaskiya tsakanin su da Allah duk abin da suka boye kaza kaza to fa akwai shi da suka ce ba su fofin manzon Allah akwai duk su faɗa komai ka su toye ma mutane komai a game da abin da suka boye to don nan ne malamai suka ce to duk wanda yake kira akan bid'a ko kuma kafirci suka ce in dai mutum kafin karkar rayuwarsa ya nemi gafara na Allah subhanahu wata'ala to Allah zai gafarta mishi domin abin da ba a so shine mutum ya mutu yana aikata abin da bai dace ba tunan matsalan take isa malamai suka ce a komai ana son a ta'ani ana son jinkiri amma a tuwa ba a son jinkiri kaka ce to tunda dai an fi son jinkiri to shi ma tuwa da aka yi jinkiri a shi tuwa ba a jinkiri kana gano akwai ka nemi kafan Allah subhanahu wataala ka sani kafin ka gama tunani ko ka wani lokaci mutuwa ta zo maka ba gashi baka tuwa. ba yasa duk lokacin da kana gane gaskiya an kana abu da ne ka canza ka zama gafin Allah subhanahu wataala kafin lokaci ya gaya a ka Allah subhanahu wataala shi ko ya yi alkawari da zai kaɓa gafarar mutum ma'ana zai kaɓa tuban mutum Allah zai gafarta mishi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mai kawo da kai don in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi nufi amma manzon Allah kawo da kai to manzon Allah shi ko shi kan ma ma ba wani ba shi kan ma ka san ka fitar da shi yana da ko da kai to ina ga Allah subhanahu wataala shi ya halicci zan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halicci mu bayan sa don ka shi Allah ko mai duk girman abin da ka mishi in dai ka nemi gafaran shi Allah subhanahu wataala zai gafarta maka wasu malaman suka ce kuma yanci a shek asfani ya ce a tafsirin shi ayatul ahkam ya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yace ce wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu kuma ai suka bayyana shiriya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko ka bayyana cewa eh da gaske ne akwai shi a littattafan mu a taura da injilin duka gama a ce kuma kai ma baka imani da shi ba ka dai san akwai shi amma kuma baka imani da shi ba wato akwai matsala to amma ka san da shi kuma ka imani da shi din abin da ka boye sai ka bayyana shi to ko Allah subhanahu wataala anan ne zai ka tuwanka wanda kuma abin da ke ƙara nuna mana tabbas Allah zai karɓi tuba mutum yana mutumin shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ana tawwa to da inda ka zo wani lafazi yana ya zo da ma'anar tawwa to abin da yake nuna me mubalaga an an isa mutuka a tuba akan in ce ni zan kawo maka amma kuma in ce wa ana tawwa siffa ce tawon ni koyar ma mai karɓi tuba a ce mutum tawwa to an isa mutuka kenan kuma yanzu a ce fa'alu lima Ka ga duk abin da ka so ne kake aikatawa ba na kasu tun da ya zo a lafazin fa'alu duk abin da ya zo a wannan lafazi to malamai suka ce yana nuna ta'kid ne ko kuma mubalaga ne kamar yadda ya zo a alfiyat ibn malik yake cewa fa'alun aw me fa'alu aw fa'ulun fi kasratin an fa'ilin bidalili yace fa'alu duk lafazin da ya zo a matsayin fa'alu au mif'alun au fa'ulun mafiya ya ce in ya zo kaga wayannan su zo to suna nuna taukidi ne ga abu zai ina ce fa'alun kamar in ce razzaƙun azurtawa ya kai kai azurta kowa yake shi kaga ya zo a matsayin fa'alun razzaƙun to akwai mubara ga an isa mutuka abu kamar yadda Allah yake cewa fa'alu lima yurid ita kanta fa'alin din wazanin ta zo ma a matsayin kalma ne Allah zai ta fa'alu lima yurid yace au mif'alu dan kalma ta zo a matsayin wazanin mif'alu kuma tana nuna ismin mubalaga ne isa matakan abu au fa'ulun kuma tana nuna mubalaga ne ka isa matuka a dukkanin abin da kake aikata mutum da Allah ya ce tawwaban to kakka ci ga kauna da cewa Allah zai gafarta maka ba tunda ya siffanta kanshi shine tawaba din to shi din ne na Allah in ya siffanta kanshi da abu to haka ne saboda haka duk abin da kake tunda Allah ya ce shine tawaba to kai magafarin Allah subhanahu wataala ka gane ce kana shan sigari ne daga wannan ta shigo kace to kai ka daina ka gane gaskiya to duk wa'anda ka sha baya Allah zai gafarta maka yanzu wannan abin da kake an mai da kai yanzu sabu ba wannan laifuka tunda yanzu ka tuba ba ka karance mai sayar da mai ne kana rage lita yanzu ka gano shirya ka daina ka ce to ka tuba ga Allah kakka tunan Allah zai gafarta maka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka kina mai boye boye da abin da ke yake bayarwa ki ce abu kaza kaza ake sayarwa kuma ya zama cewa ba haka mallakin ƙara wanda aka ƙara sai kika cinye aka aiki don can to ki sani cewa in kika gano gaskiya to ki tuba kake ce kai shi da ke da Allah wa zai gafarta miki ba Allah subhanahu wataala zai gafarta mutum zai gafarta miki wanda ta abin da kake ka kashe rai ne ka kashe rai ka kashe rai idan ka gano cewa kai Allah ba hana wannan al'amarin ka tubu Allah zai karɓi tubanka kai ka ga wai ka daɗe kana aikata wata kila ma ka tsufa kana aikata wani abun ɓanna to kai yanzu ko ka tuba ai hai lokaci kuma ya ƙoyi kai da ka ci gaba a Allah bai ce ka ci gaba ya ka kai mutuban shi to tunda bai ce ka ce ka taimani ka nemi tuban shi tunda kuma siffan da kanshi ya tawwabun to ka nemi gafara na Allah subhanahu wataala Allah ya karɓa tuban mutum wannan shine abin da malami suke faɗa wanda su kuma wanda Allah subhanahu wataala yanda muka ji jirgin kun da kai Allah yana gafarta mana saboda me saboda gafara na Allah subhanahu wataala mu mutane duk wani abin da muke ji na Allah subhanahu wataala Allah yana gafartuwa duk laifin da ka yi shi Allah yana mai kawo da kai za ka yi abu ya kale ka manzo Allah mu mu jina da kawo da kai da manzo Allah za ka yi abu yi kamar bai san kai ba kuma duk da ya san kai amma zai yi kamar bai san kai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zo da haka mu ma din tunda muka zo nan to me ya kamata mu mu ma sai mu dauko 'yannan dabi'a kai ma din sai ka yi mutum abin da aka maka tun gafiya Idan ala misali matarka ta zama tana toye maka abin da kake wayarwa tana toye kuɗin. Yanzu sai ta gane gaskiya sai ta gaskiya ita tana toye maka kaza da kaza da kaza tun aka bada. Yanzu kuma ta gane cewa bai kamata ba. To ina neman gafaranka. Sai ka ce ka ga wallahi ba za ka ba tun da dai ka sha kota, Ai shi kuma shikenan. A duk laifin da mutum ya maka ko ya yake kuma ɗan mu kwatanta yin wannan kana da damar yin mishi yafi yi to mu da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yau wanda ya fiya to mu muke yi laifuka da yawa wani ma ya ce shi bai ma da shi ne Allah ba amma na zai nemi gafuka shi Allah ya bi shi to kai sai dan mutum ya maka wani laifi sai ka ce kai ba za ka haƙuri ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ko ya isa a ce ai mu haƙuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yana fa sallah sallah yake yi amma kafirai ɗaya daga cikin kafirai ya sami igiya ya ƙwallon wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kamar yadda muka ji cewa Allah subhanahu wa to shi duk abin da ka mishi shine tawwabu mai karɓar tuban mutane to sai mu neman gafara na Allah subhanahu wanda Imam Qutubi ya faɗa mana cewa mutum ba zai taɓa neman gafara na Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ce yau ya shi ya tuba bai canza ɗabi'o'insa ba dole sai mutum ya canza halayensa ke nuna cewa ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana in yana aikata mummunan aiki ya koma ya dinga aikata kyakkyawa to shine ya tuba ba in an san mutum da shan giya ba duk wanda zai ce ai shi yanzu ya tuba kuma a ga ya shiga da sha ba tuba ba ya faɗa ya tuba ne a baki amma dama da gasken ba tuba ba saboda haka yanzu wanda yake ba musulmi ba malamai suka ce to shi tuban shi shine ya dawo musulunci in kana banda ne kana kashe rai sai ka daina saboda yanzu ka tuba wanda da wannan ne malamai suka ce to saboda haka wajibi ne ga mukallifi ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin lokaci ya ƙure to saboda haka malamai suka ce to shi kallafi. dole ne ya nema tuba na Allah subhanahu wa ta'ala ya nema gafarin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya jaga ɗabi'o'in shi ga mukallafi kenan Na'am kuma a Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari yake faɗa a littafin shi cewa wa shuhudut ta'ubati, annadmu ala alama fata wa sharaɗi na tuba ba wai kai ka faɗa kayi tuba bane a'a annadu kai na dama alama fata akan abin da wuce ka je kai zan kai na dama kuma da niyyar Allah ya kudi ilin sa kakkai niyyar za ka aka koma musulma kakkai niyyar ai kawai saboda ramadan ta shigo ne ka daina ko saboda wani abu a'a ka daina ne a fatan abidi ba kai ba wannan aikin ji malam abdulrahman al-akhdari to tunda malamai suka ce mutum ya rizumta tuba ba a jinkiri a tuba shi ne saboda ita tuba ba a san lokacin da mutuwa zai zo mutu to in kai jinkiri mutuwa ta zama kafin ka tuba kaga lokaci ya wuce ka to sai sa tun yanzu tun kana duniya ka gyara ɗabi'o'inka da ayyukanka domin manya-manyan malam magabata da suka wuce to na yanzu ta abin da suke mutum shine maza mutuwa kafin mutuwa ta zo kamar yadda malam dan abdul gafur yake faɗa a wajen littafi cewa ku ɗan uwa mu mu wani jinkiri maza mu ba mu wata shawara in kun ki zance na ku tuba ba wallahi ƙofa za a rufe ta ne mai daren waje ya yi kwanan waje har ya sake ƙofa bata buɗu ba. In an rufe ƙofofi na jiya, khairan da sharran dai daidai suke, dukkan ibada aiki salihi, an tsare su ba su yunwa. Tuwa ko yan uwa ina magana ne akan yan uwa mu bar wani jinkiri maza mu tuba bar wata shawara mu yi maza maza mu tuba fa to maza mu tuba mu bar wata shawara duk shawara da za ka ce a'a to kai ba za ka tuba wai sai ka yi shawara a to jira shawara in mutuwa ta zo tana maka sale ne ga ta na zuwa tana faɗa maka ga ta na zuwa tana barin sako a faɗa maka ina saboda haka in za ka tuba kar ka jira sai ka yi shawara kafin ka tuba kana ganewa kai ka tuba ya ce in kun kizance na ba ku tuba ba wallahi ƙofa za a rufe ta ne Ina magana in dai baka bi wannan shawara na shi baka tuba tun wari da ƙofa rufe ta ake to me yake nufi da wannan to saboda haka ita ma lokacin tuba akwai lokacin da an gama na akwai lokacin da ana rufe kofa na mutum wannan in kuma an kulle kofar nan an kulle kenan sai dai ka dawo kofa an rufe me yace mai daren waje ya kwana waje to in zaka tsaya in kwana waje to zaka tashi ne kofa an rufe ta saboda ko wanda zai tsaya wai ba zai nemi gafan Allah ba sai ya jinkiri sai baya kai nemi gafan Allah subhanahu wataala to kofa za a rufe ta lokacin da mutuwa ta zo maka an gama ba za ka ce a kabari wai za ka nemi gafarin Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin lahi ga teku mai Allah ya gafarta maka ina an gama da kai kuma ya ce to duk ibada da za ka yi duk wani aiki salihi da za ka yi ba wannan lokacin ba su wurin zuwa ko ka yi sallah azumi mai duka a rake tsayawa da an gama da su ba su wurin zuwa ko ina saboda an riga an kulle kufa saboda ka da halin da muke ciki ya zama abu ne matuba ne magafara na Allah subhanahu wataala saboda ka yayi uwana in ka kasance kana wani kuskure ko ko ka kasance kana da cikin masu aikata wannan laifi na harifin masu canza ayoyin Allah subhanahu wataala ko ga abin da Allah ya ce sai ka canza ka ce ai kaza ne to yanda kake yi ka kuma wan Allah subhanahu wataala wannan ga sayyidina Umar sai na umar faƙo ai da farko musulunta yi wanda alƙawarin da ya zai yi abu ne wanda da bai ba da bai ba su ka a ganin su kunya ne ya ji kunya amma shi tun duk abin da yi duk da da ya sai ce na duk kunya ne zai don kunya a gaban mutane ba shine kunya ba kaji kunya a gaban Allah shine kunya kuma kunya a gaban Allah shine wuta zaka shiga amma dan ya ji a gaban mutane ce bai damu ba domin shi sai na umar akwai lokacin da ya zo na suna tare da su abu jihar ji labarin cewa ai manzon Allah ya yi kaza ya yi kaza ya ce kai shi dai wannan muhammadin har yanzu koyi shi ke zarabtan kuwa sai ya koma gida musamman sai ya ɗauko takobinsa ya ce to wai zai ce kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana hanya wani ya ce musu to kai umar mai za je kai ne ya ce ai zan kashe muhammadu ne kai in huta ya ce amma dai ka san kurai shawo ba za su baka ba in ka kashe shi kama ka san sai an kashe ka ya ce ko ya kashe shi aka kashe shi ai shi kenan wanda za su zo baya su sun huta kenan to ko zai faru ya faru amma dai sai ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a hanyar tafiyar shi wani mutum ya ƙara haɗuwa da shi ya ce to kai umar na ga zan kashe Muhammadu to kai baka gyara in gidanka ba kana so ka gyara goje gidanka musulmai nawa ne ce me ce me to har ita kanta kalluwa ka fatima musulma ce to ai a mijin nata ma musulmi ne ya ce a sai je zai kashe a kalluwar tashi na mijin nata lokacin da zai shiga gidan nata lokacin sun kulle ɗaki ana ana sanar da ita alƙur'ani da ita mijinta sai ji suwata taha ma anzalna da qur'ana shiga. sai ya zo ya ɗan ji ya ce kai da in baka ba Muhammadu ba sahibin ne ba tsaf wannan maganar da yake DJ sai imani da shi ko ya toshe kunni ko kofa a buɗe bayan sun waye jama'a mai ake cewa nan kan mai musulunta sai ya ta buɗe kofa bayan sun koya alƙur'anin yana zuwa su koya na ai abin da suke yi su san ya ji karatu da suke yi ba yadda kamar jinnata zai kashe shi ta nuna komai zai musu musu amma dai su wannan addini ba za su bashi ba sai ga ah su wannan wannan irin an gama abin haka ga ana azabtar da ku kuna ku ya ba amma tun da ya dauka alqur'ani ya karanta su wata daha zuga mai abin da ke ciki tun daga nan ya musulunta ke ji gurin zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu musulunci to kaga a gurin su kafirai abu ne kunya a gare shi wani ko a gaske za a ce kunya ne saboda ya ce zai je kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai a hanya ya je a gurin ƴan shi ta bashi musulunci kuma kuma gurin manzon Allah zai musulunta a gurin kannuwar shi kaza a ce ko kaza a gurin kunya wai ya ce zai kashe shi yanzu ji domin kashe shi ya dawo da ya ce zai iya kashe shi kaza a gurin kunya za a dinga cewa ko mutum da yi kaza ya san da zai ji kunya a gurin kafin da musulunta amma sai ga cewa a ah, ai kunya a gaban mutane ba shi ne kunya ba tunda kunya zaka ji ba kashe ka za su yi ba abin da su maka amma Allah subhanahu wataala ai shi kuma Allah zai anshe ka mutane sun maka saboda kai ma kanka ce wai ka gano gaskiya ka ce in ka bar shi ko ba kai ba samun kuɗi ko in ba ga mutane za su ka ji kunya a gaban mutane ko me za ka ji ka ji in ka gano gaskiya kai ka gaskiya Wannan kuma ko wata magana da nake yawan faɗanta cewa kunya ko kuma ya ce canza littafi ko canza gaskiya ba tun lokacin za a kira ka da mai canza gaskiya ba ka dogoma kana aikata hakan shine ka zama mai canza ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala nan ka yi so daya ka gano gaskiya ba laifi kunya ba wai shine ka abun da ba haka ba ka dogoma kana aikata laifin shine kunya jahilci ba shine ka jahilci ko yanzu yau ba yi ci shi an ce maka yau jahili to gobe ka mai maimaita to shi ne a lokacin ka cika jahili ka dawo kana aikata to dan ka canza ayoyin Allah ka canza gaskiya tun dai ba kullum kake ba dan kai ne yau kuma ka gane gaskiya magafan Allah subhanahu wa ta'ala ka ce to ai tun da nayi rana daya kuma za a ce mun harifan ne mu canza ayoyin Allah ji kuma sunana kenan a kuma tun da ka canza shikenan yanda ka canza a gurin Allah to shi ma ka Allah zai canza zai canza ka agun mutane ba a daga kin kano bayan da kai maka canza agun Allah subhanahu wa to wannan malamai suka ce a wannan aya akwai wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye ta Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya da ya ce wa ana tawwabu rahim in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ana me yake nufi ni in kuma Allah ya ce wallahu me yake nufi Allah to da ya ce Allah da ya ce ni in ya ce ni an da san Allah yake nufi shi in kuma ce Allah an san shi yake nufi Allah to me Allah bai ce wa ana ba sai Allah ya ce wallahu tawwabur ko Allah subhanahu wataala bai ce wallahu ba sai ya ce wa ana tawwabur Wani suka ce to me yake haka to da Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ana tawwabur rahim sai bai ce wallahu tawwabur rahim ba shine ita cewa ana malamai suka ce har a yaren larabci akwai takid akwai girmama magana in duk magana da zai ita ce ana na fi ƙarfafa in da ce ka ce wallahu wabu rahim Allah mai yin gafara amma ka ce wa ana ba akwai girmama akwai kuma Ya yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ana wabu rahim yanzu da a ce zaka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu tawwabur rahim Allah mai kabun tuba ne wanda ya ce ai shi ma wanda yake bauta ma Allahu kaga ba wani nuna ta'kidi kabu ku. amma Allah ya ce ana kowa zai natsu ya ji kai shi zai ne ce shi fa zai ka tuba ne ba kai kama ma yanzu in ce Abdulrazak ya yi kaza ba ka ɗauki abin da muhimmanci ba ba ina ce shi fa ba ya bace ka bai kaza za ka ji kaza za ka ce to ai shi da gaske ce ba wani abu daga zakin bane shi din nan ne akwai akidi a cewa ana da Allah subhanahu wataala ya ce a wannan aya wannan suna da cikin hikimomin Allah subhanahu wataala wanda in ba alqur'ani ba ba wanda ya sai dinga kiyaye irin wannan abu. Wannan kuma irin wannan ta dakaitan tantakar da abubuwa ka ba kaza ya fi dace anan bar da kaza kaza ce kamata da kaza wanda ba waye mutum sai dai Allah subhanahu wataala su kansu laraba wanda suke ji da kansu balagan alkur'ani ne ta sa suka kasa wa kawai larabci balagan sun kasa to Allah subhanahu wataala in yace kaza yana nufin kaza ne sai sa Allah bai sa kaza bai sa kaza irin wannan da shine larabawa ko Allah ya kada su da suka ce ai su madin larabci ne ai su ma sun iya larabcin Allah subhanahu wataala ya ce a ah, to kun iya ku zo da kwatankwacin wannan alkur'ani Allah ya haɗa su da su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani sai zama da iyaye kiyaye wa'annan hikimomi da balagan nan yasa suka kasa Allah ya ce to fa su da ashan suwarin min muslim ta gaya. su da hayoyi ashan suwarin suwari goma kawai ba banta irin na alƙur'ani ta ban za ku iya kiyaye su duk wanda za ku nema taimakon shi ku nema da Allah suka ce za su iya abu mai sauƙi amma a balaga Allah ya kare su ƙasar sai sun fara sai a ce to ai ko abu kaza bai ma dace a gun ba ai tunda kuka ce kaza ai kaza kuke nufi to amma shi Allah ya ce kaza ba har da balagin ne a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in kun fi rabbin ma da zanna na abdina fa atu bi surati min misli sura ɗaya kawai Allah ya ce su ne ta ma sura ɗaya ta raga sun ne kawai ko da ƴan gajeruwa to su malaman sun ce ba, Allah gajerun ma yake nufi su kawo kamar daga nasi kamar kula uzu rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas min jinnatul nas ya wannan ko irin wannan su kawo irin shi kana ganta ai gajeruwa ce ko kai zaka iya kawo da kawo irin shi sai ka shiga cikin naninka in ya fara butin bai sai tsaya ba sai dai ya yi je ya dawo baya da bai san me ke kirkira ba wanda har su da bayan batu manzon Allah suka nuna cewa su kansu wai su ma annabawa ne Allah yana so musu da wahayi da ballagan alquran sai a zo na abin da duk mashi mai da mashi amma shi Allah subhanahu wataala shi ne alƙur'ani zai kawo labaranta. ba a san shi tun a farko ba ba a san shi kuma a tsake ba sai kawo labarin haka za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin adawa ya zo lokacin ya zo ba ya zo cikin mutanen annabi annabi suleiman ko annabi isaac na amma alƙur'ani ya ba mazan Allah labarin zamanin da mazan Allah bai zo cikin su ba Allah dai ba yana cikin mutanen annabi Musa wani wantan a ji'atu ai da ma ya sani sai sai ki ba labarin shi ba Allah duk ya ba shi labarin kuma alƙur'ani sai sa komai kake bukata alƙur'ani akwai shi duk malamai sun ce akwai wani mutum wanda da ya tashi yin malƙuƙani isgilanci ya ce wayan ci malƙuƙan nan akwai kuma ka ce tsab ba abin da babu ya ce ina akwai abin da babu a ka ce shi kuma wannan abin hadde gano haddon alƙuƙani wai tsaki akwai abin da a kawo ba ya ce ina ya ji alƙuƙani wa ina ya ji ka ce to kai ya ji ai alƙuƙani akwai shi ya zaɓaɗa mishi inda akwai aka ce Allah dai ba ya ce wai yaji bane zalla haka ba amma tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya halitta mana komai da yake mana amfani yaji yana amfani ya ce aka ce to ya shiga ciki Allah ya ambace shi wanda kuma shine ba sun yi yanzu mu sai matul kazzab da ya tunanin zai iya kawo alƙur'ani ko da ma ya ce zai ma iya kawo wani ba ma na tunani ba ya ce shi zai kawo alƙur'ani sai mutane suka ce to tunda ya yadda shi zai iya kawo alƙur'ani to ya kawo musu ko da sura kaɗan ne ko da kaɗan ce wanda kamar nasi ta ishe su ko sai ya zo na ya yi tunani ya gama tunani shi yana ganin fa wannan tunanin shi zai sa duk yadda ya kawo sura ɗaya ta mutane sun salama mishi amma sai da ya gama tunanin nashi wai sai ya zo yana faɗin wasu a sha'ut tafiya wanda ba masu da amfani wai yana mulfil mulfil kuma adiga ka mulfil bayan da Allah subhanahu wataala ya alƙur'ani wai shi kuma da alfili zai yi misali yana so ya mutane kwatance ne akan alfil giwa yake so ya mutane bayani wannan kuma giwa ko ya santa ita kuma alƙur'ani alƙur'ani kuma yana kawo abu ne wanda ba a san shi ba kaga bambancin alƙur'ani kenan da sauran littattafai to ga littattafai za ka ji a faɗa abin da mutum ya sani ne irin wa'annan amma alƙur'ani fa kai suka ce akai dama tun ka masu kadda alƙur'ani dama ai ka san da kaza kaza kaza akwai abin da alƙur'ani zai ce dole wata kalmar sai an ji inda aka san masana akan shi za a tafi su Yin haka Allah subhanahu wa ta'ala ko yake kiyaye irin wa'annan abubuwa wanda ba dai mutum ya ce tsaffe kiyaye dukansu ba wanda wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina yaktumuna kuma yace illal ladzina tabu illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika tubu alaihim wa ana tawwabur rahim to walai suka ce wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa illa alquran ya zo khahun to kuma khahun wani malamai islamiya nufin ɗari shida da takwas inda kha'un me take kha'un me yake nufi haukul kha'a me yake nufi a misali ana nufin ɗari shida ne ta kuma ha'un fa takwas to ɗari takwas a ɗari shida da takwas ka rufe illa ya zo a cikin alƙur'ani ɗari shida da takwas a gurare ɗari shida da takwas wanda za ka duba haka za ka same su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina ya zo da'atun abin da yake nufi shine ɗari takwas da saba'in da tara wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce tabu tare da alifin bayan wawul ɗin tabu mun san wawul ɗin akwai alifin bayan ita yawwa ka wawul jama'a dama aka take in ta ana zuwa da alifin to da wannan alifin ɗin gwanaye suka ce ya zo yajju mun aka ce yajju yana nufin cewa sha uku domin ya yana nufin goma ne jimin kuma uku yake nufi goma da uku sha uku da Allah subhanahu ta'ala ya ce illal lazina to illal lazina ya zo haƙun ne bi ma'ana so biyar illal lazina ya zo kwata-kwata a cikin alƙur'ani mai girma wanda shi kuma illal lazina da muka faɗa ya zo a wurare biyar a cikin alƙur'ani mai girma kamar ya zo a cikin suratul baqara ya zo a ali imran ya zo a nisa'i ya zo a ma'ida kuma ya zo a suratun nawa sun cika biyar cif-cif dubu wa'innan ayoyi wancan wannan surori za ka samu wa'innan ayoyi da suka nuna wannan kalmomi haka tabu tabu tabu wannan to wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina ki da mu gwada da irabi na wannan aya Don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ita illa adatul istisna allazina Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to allazina ismul mawsul fi mahallin nasbi mustasna bi illa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabu to tabu fi'l madin mabni ala ghaf'i لماذا؟ اتصالي بيوم الجماعة الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فائد والجملة في محل جملة سلا من الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا وأصلحوا تو وأصلحوا إذا وأنا في المالي مبني على دم السريبية والجماعة الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فائد وأصلحوا دي يا غاب مثلا الإيراب مثل الإيراب وبين نعم فالله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصله وبينوا فأولئك ومن على فقر شيء فأولئك تونو فاء فاء في أي كبتا تكن تكلم أولئك اسم الإشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ فأنا خبر للمبتدأ Allah ya ce ula'ika kafu din nan alkaf hawful khidab atubu fi'lun wa fa'il fi mahalli khabar wa fa'iluhu ana ayani ana atub alayhi Allah subhanahu wa ta'ala qala wa ana والواو واو الاستئنافية أنا أيضا مبتدأ تواب خبر مبتدأ وهو منقوط الرحيم نعم wannan shine lirabi na wannan aya da Allah subhanahu wataala ya ce illal ladzina tabu wa aslahu bayyanu fa ulaika tuba alaihim wa ala tawwabur rahim mun kuma zamu tashi ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa Allahumma tafaddal mashkur ila ladzina kafaru wa إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina tabu ko kuma ce illal innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirce wa matu ku kufaru kuma suka mutu suna kafurai ulaika lahum la'natullahi to tsinin Allah za ta bata a gare shi a gare su wal mala'ika da mala'ikunsa wannan kuma mutane baki daya to da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan aya na illal ladzina kafaru ma tu'am kufaru ulaika lahum jannatul lahi wa ulaika nasu ajma'in to dalilin saukan wannan aya dai again yana da alaka da dalilin saukan ayan da muka ji ma'ana dalilin saukan wannan aya Allah ya saukar da shi ne a game da wa'annan kafirai wanda suka ɓoye gaskiya Allah ya ce to in dai ka tuba Allah zai karɓi tubanka Allah ce Allah kamar sun mai da abun wasa Allah ce to kai fa ku ji innal ladina kafaru to wallahi dukkan da ya kafirce kuma ya bari ya mutu yana mai kafiri ga musulunta ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wayanda suka mutu a wannan la yakalim na tillahi la'anta ta Allah ta tabbata a su na Allah subhanahu wa ta'ala zai la'ance su saboda abin da suka aikata na kafirci saboda lokaci ya ƙure a lokacin ba kuma wani magana za su magafan Allah to wannan suka bari har wannan lokaci ya sakaca ya kubuce musu Allah zai la'anci musu mala'iku za su la'anci musu mutane ga baki za su la'anci su to da Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru to kalman kafaru ma daga kafara ne ita kuma kalman kafara malamai suka ce to a yaran larabci idan aka ce ka fara tana ɗaukan ma'anan ka haka abu ka birne shi kamar yanzu ka haka rami ka birne shuka to me kai ai kufurin kai ka haka rami ka birne abu saboda haka mai suka ce yana ɗaukan ma'anan da yawa kuma yakan ɗau ma'ana sulmun lai tuhun dare yau ka kuna cikin duhu ga ce kai na nufi kufur duhun ya kai duhu kuma wasu malamai suka ce ai kubur din nan duhun nan kamar musu duhun kabari za a kabari a ganin ka za a samu wani haske ko a ce ai da aka bugi mutum dan hudu na gami da cikin zanin gashuwa a san ko ina ake kullewa lalim ko ina manne shi ake to ko ina cike shi ake to kaga ba wani haske da za ka gani a kabari sai in ka mutum kirki ne sai gaskiya kabarin ka wai da aka ce haske a kabari wai ana nufin in ka haka hasken za ka nema haske a kabari kai za ka zama cikin aminci amma yanzu kabarin ƙasa ka san duhu yanzu suka ce to ana kiran shi da kufur yana ɗaukar wannan ma'ana kuma shi wannan kalma na kufur malamai suka ce yakan ɗau ma'anar guri da ya yi nisa da abu yanzu a guri sai da man aka samu guri ya yi nisa malamai suka ce to ana kiran shi da kufur yanzu alal misali kana nan gurin shi kuma wani na can wata ƙauye ma a wani gari kaga wata ƙauye wanda take nisa daga city za a kira ta da ai kufur ce zaka ce kana na nufin kenan mun ka hore ne a bi ma'ana inda kuke ya nisanta daga inda mutane suke kufur ya ɗaukan wannan ma'ana ne ji kuma shi kufur malamai suka ce kan dan wani mai bin da ake gyara safina jirgi da shi in jirgin wada zai burge wani abu da ake cikin shi da kufur na gyara jirgin na za a sa jirgin kuma daidai to kaga wannan kalma ta kufur tana ɗaukar ma'anoni da yawa kuma kai kafirin ita kanta a kira mutum ma da kafirin har a bayanin mutum zai ce a ah, an ce mishi wanda ya kafirci da Allah wanda kuma kafirun tana yi ɗaukar mutumin da yake haka abu bane me muka ce kufur ya kaɗo me mutum ne haka rami ya bane shuka to shi me haka rami ya bane mai sunan shi manomi ana iya kiran shi da kafirun wanda Allah ce kamar salil gaisi a ajabal kufar na bata kamar girgije ne da ya burge kufar lokacin da wa'in sun san ya sauko na ba shuka fitowa za su Idan Allah ya magana kamar girgije ne da burge kafirai, su kafirai mai shagon su da girgije. Ai kufar manoma su ne suka damu da girgije su ku. To ai akan su Allah subhanahu wa yake magana. In yace ce kufar, tana ka ɗaukar maloli da yawa. Amma anan da Allah ya ce innal ladzina kafaru nan Allah yana magana wanda suka kafirce suka nuna su ba su yarda da Allah ba. Wanda ta kuma kalman kafar ma tun ka ɗan wannan kajin wa mutum kamar da misali yanzu in ce ai ka fara li gidi. to da na ce ka fara li gidi, shin ina nufin ya kafa mu shugaban shi ne na ka fara li gidi, bi ma'ana da da a ra'asahu li gidi. bi ma'ana ya kaskantar da kanshi ga shugaban shi ne kuma aka ce ka fara. Gara a ce za a ce maka to ai kai wani ai daga an ka ce asali ina shugaban shi ya ma kafirce mun kenan har zai nufin cewa ya kaskantar maka da kai ba za a ce kafara to amma anan da Allah ya ce kuffar wayan suka kafirce na nufin wanda ba su yadda da wahidaniya ta Allah subhanahu wataala ba wanda kuma suka kafirce da ni'ima na Allah subhanahu wataala anan da su Allah subhanahu wataala yake magana kuma kafara yakan ɗan wannan kankare zunubi ba ka ku ciwon ba kamar a ce ka fara Allahu zamba Allah subhanahu wataala ya kankare zulmanka to ana nufin cewa Allah ya ta da zulmanka ne a Allah ya kankare mu mutum yakan yi wannan ce ai ka fara anhu bi ma'ana da na ce ka fara anhu ke nufi shin ya kafirce mishi ne da na ce haka ina nufin cewa ya kankare mishi zinuban da ya mishi in kama laifi sai in kankare ma'ana in share ya kale ita ce ma'anan kalmar kafara ko kuma kufu malaman tafsiri da shari suka ce a wannan aya shi ibn kasir ke faɗa a tafsirin shi cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan kafirai waɗanda suka ɓoye ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to in dai mutum ya tuba yana mawafan Allah Allah zai gafarta masa kamar yadda muka ji a ayar ta zo kafin wannan Allah ce illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyinu fa la yaqatu tuba ne kuka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa tuba ku wannan na nuna mana cewa waɗanda suka mutu kuma suna kafirai bisinta da Allah subhanahu wa ta'ala ba sun yasa sun yi asara Mutum da Allah ce khalidi na fiya ko kuma yace ne da jinna kafin wato ku fa wala ga liman tilaw wala ka tun nas ajma'in wannan na nuna mana cewa ha abada suna cikin la'antan dan Allah subhanahu wa ta'ala la'antan Allah ɗaya kawai in Allah wa mutum mutum ya gama taɓewa to kuma la'antan nan Allah wa fasu ɗaya Allah zai la'antan nan ba zai dawo mu ne fa yana yi fiya mutum zai taɓe kuma ga mala'ikun Allah bakin su masu tsarki ga su mala'ika ga mala'ika Jibril ga sogon mala'ikun Allah wanda Allah ya zazzabe su yanzu ko la'anta suka wa mutum Allah ya la'ance mutum saboda wani ɓataccen aure yake ka san an ya gama tafiya wannan su azumin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ci mutane ga baki to kowa duk wata dabba a duniya za ta la'anci wannan kafiri wanda doma yana kafuci da da halin da kake ciki ka nemi gafarin Allah ka tuba kafin ka mutu kana mai kafiri lokaci ya wuce maka wanda abul aliya da kata da suka ce ai da abin da Allah subhanahu wataala ya nufi to nasu ajma'in cewa mutane ga baki ɗaya za su la'anci mutum bi ma'ana nasu ajma'in ana nufin ƴan uwa da ƴan uwa shi kafiri ba yana gani ya ta ba ya saya ya ya abin da ya kisa ya samu kiriya wa mutane ba to mutanen da suka bi shi ranar da kyan Allah zai tsayar da shi to duk wa'anda suka gan shi ba su ce ko wani ba shi ne ma halakar da uwa Allah zai la'ance shi aka ce ni fa mutumin kan ni fa abokin kan ce ba wani Allah ka la'ance shi wallahi Babu uwan Allah har kai ma din ba wa ce ka bi shi aka ce Allah la'ance shi to kamar Allah zai la'ance ka wa ce kai ma ka bi shi to haka duk wa'anda suka bi shi duk wanda wani ɗabi'an shi tasiri a tattare da su sai sun la'ance shi kuma shi ma sai la'ance su kamar shaɗan ai shaɗan ba shi kaɗai ya halaka ba halinsa da yake nuna wa mutane ya sa mutane suka ɗauka sai ce mutum ya wuka kai sallah mutum wannan bai ba wani yana faɗa ɗan shi ma ya ce baban shi baye ba zai ba shi ma sai ya faɗa ya ce baban shi baye ba zai ba an kafa ce da Allah Allah ya ce ai mutum ya ce ba zai ba saboda shedan ne diddili a mutum zai haifi ya fiye da dubu ko fiye da miliyan da ƙarki laifin kuma zai shi shedan kuma shi ai ba mutum ɗaya halaka mutane da yawa ne ba zan tashi halƙen Allah zai tsayar da shedan to duk mutanen nan kowa sai al'antu wanda ya zama shine tasirin aiki a kan shi shi mahaifin sai ya la'anta shi dan shi dan Allah ya la'ance ka kai dai da ka samu wannan ra'ayin shi ma dan shi ya ce kai dai babu Allah ya la'ance ka tun da kai ka samu wannan ra'ayin shi ma ɗan shi zai la'ance shi aka gana alƙyawa ba wani wanda zai wanda ya san wani ka ce kai na ne hawa mana zo mana ba wani zo mana a gani tashi alƙyawa to ai abin da kata da suka ce kenan suka ce to anan abin da Allah ya nufi ma'ana juna da juna ka san mutum ya san ka ka bi shi ya bi ka amma ga tashi alƙyawa za su la'anci junansu wanda Allah subhanahu wataala yake nufi kenan in ji abul aliya da kuma katana ba wasu mutane bane daban ba mutanen da kuka sani ne zuwa su lantin na'am imam qurtubi ya ce a sa jami'ul al qur'an cewa abinda Allah yake nufi da wannan aya cewa lalle mutane za su la'anci shi ran tashar kyawun ne da waɗanda suka san shi da waɗanda ba su ma san shi ba saboda tasirin wannan ɗabi'a na shi kamar yadda ma'ana dai su ma abul aliya daga tare suka ce to shi ma imam qurtubi ya tafi a wannan ra'ayi nasu ana duk wanda halin shi ya tasiri a gun mutane dole mutane su lance shi ko ta ko bai tasiri a kanka ba ko yayi a wani naka sai ka ce wannan shine duk sanadiyan da yasa wannan ka ya zama kaza to Allah ya lance shi dan wanda wannan tsinuwan nashi da za a mishi mutanen da kowa zai mishi yasa kuma Allah ya ƙara tsananta azaba ai kai wanda mutane sun maka duka mutane sun lance ka ka tsanin mutanka in ma kana jahannama ne za a canza da kuma hafa kana hagu ne yawan mutane suka lalace Allah zai kara tsananta ta ana kara canza maka guri kuma ina ga na Allah kawo ko Allah subhanahu ta'ala koyar maka nashi ta ganjare mutane ga baki daya ta ganjare komai da kowa kawo ko wannan ayi ta isa amma dai duk da haka Allah subhanahu ta'ala ce duk wanda ya kafirce Allah sai ya la'ance shi da wasu la'anta ma za su shi saboda kawancin lokaci anan samu mu dakata don mun zo gobe za mu ci gaba daga ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dai innal ladzina kafaru wa tuwum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajma'in ina haka Allah subhanahu wa ta'ala kowa da bukatunsa na zahiri da batin Allah ya biya mu kowa bukatunsa ina muka taru nan lafiya Allah kuma da kowa gida ta shi lafiya a fawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mu roƙe ka ta mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan ɗauka kan mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da kasan mu lafiya ya da Najeriya lafiya da Afrika wa ki da lafiya da duniya lafiya tsakan afon zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da mu zan Allah Allah mu ki ka Allah ka mu da na lana ta yi musu goci tsawon kwana da lafiya mai amfani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan fata sai da Amina zan kakana a shekaru mai asiri zariya ya je lauta ta'ala da haskaka kaburburansu da sanya kaburburansu zama raudin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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما